ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون حقيقه ودن سكي إيماني imani da Allah suka suka yi ayyuka nagari suka yi cikakkiyar sallah irin yadda Allah ya shar'anta suka bayar da zakkar dukiyarsu ga wanda ya cancanta to ladarsu yana wurin ubangijinsu ba su jin tsoron abin da yake gabato su na lamuransu kuma ba za su yi baƙin cikin abin da ya tsere masu ba na duniya da ni'imominta